Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Karma wanda baya shi ne ta da mu, sannadi na arzikin mu shi ne uwa uwa. kamar yadda wasu daga cikin masu mu suka ji a makonni uku da suka gabata mun fara kawo muku tattaunawar da wakilin hassan maina kai ne mana da shugaban gamayyar kungiyoyin manoma ta najeriya dr faruku rabi'u mudi da shugaban kungiyar makiyaya ta najeriya khalil muhammad bello kan matsaloli da suka shafi harkokin noma da kiwo a najeriya a cikin shirin na wannan makon za mu dora inda muka tsaya hassan gare ka Dr. Faruk a ka na jagoran kungiyar gamayar manoma ta Najeriya baki daya menene kake tunanin yake kawo rigingimu tsakanin makiyaya da manoma a Najeriya ne na farko dai akan sami laifuffuka kamar daga kowane bangare kuma sannan akan sami asassa laifuffukan ba daga bangare biyun ba ma gaba akwai burtalai da makiyaya ya kamata ce an kula da su tun shekara aru aru yadda suke idan makiyaya suka taso tun daga mali za su dire har masakot ba su da matsala zuwa da dama to an ci cinyar burtalai kuma yawanci kamar yadda muke bayani yawanci 'yan siyasa da yawa suna taka rawa sosai wajen cinye waɗannan hanyoyi burtalai da kuma makiyaya inda suke tsayawa don kai da kanka kana biyan su gwamnati ma suka fito suka ce wai ba za a yi kiwo ko a ga saniya tana wucewa a cikin garuruwansu ba kaga kenan sun taka babban muhimmar rawa idan kuma 'yan siyasa suka aloke aikin kuma waɗansu idan su yi noma a cikin wayannan hanyoyi waɗansu har gidajen gona ma ake idan aka yi to duk makiyayin da ya zo wuce babu inda za a yi eh, saniya ba tsinto a bace ya tashi tsallaka wannan wurin sai ya bi ta cikin gona ya ci ah, ita kuma saniya mutum bace da za a ce ta shiga ta yi shiru dole in ta shiga za ta taɓa idan ta taɓa kuma za a samu matsala tsakanin shi wannan wanda ta ciwa da kuma wanda shi makiyayi. Honorable Khalil Muhammad Bello a matsayin na shugaban kungiyar makiya kan kuren Allah shi ba baki daya a bangaren ku na mukiyaya a irin fahimtar ka menene ke kawo rigingimu tsakanin ku da manoman nan ne. Ai fahimta ta da taka galibi tana yi wa juna shigar gizagizai ana samun kuskure daga dukkan sassa guda biyu wato da bangaren makiyaya da bangaren manoma. sannan akwai bangaren hukuma duka kowa da nata laifin sai dai na wani ya fi na wani girma kuma idan ana magana dama abin da ya kai ta matsala kamata a waiwaye baya a duba ai da ba matsala me yasa ba matsala a baya da idan aka duba tarihi sai a ga cewa makiyayi da manomi abokanai juna ne don sun san duka abu ɗaya ne kamar yadda muke faɗi kullum hannun dama ne da na abu manomi yana cikin gari galibi makiyayi yana jeji idan ya zo ba shi da inda zai sauka sai gidan manomi in tafiya ma ta kama yakan tafiya bar su kuma suka ga manoman in kana da bukatar kuɗi ka yi sai ya yi buƙatar ta ma kafin wannan yadda aka aka yi ta zama aka yi ta zama matsala kuma ta shigo yayin da kamar yadda ake faɗi aka wayi gari ita dabba saboda kasancewar Allah ya halitta ta kullum fita take ta ci a taskar Allah ta'ala wato ta ci ciyawa ta sha ruwa sai su kansu masu mulki suke ɗauka cewa kamar ita ba ta ma bukatar a kula da ita shine burtololi da wuraren kiwo da aka yi da kuma yadda su masu mulki galibin su suka zo suka kare kama mai ko ina da ina wannan sai ta kurege kungiyar baki a yi. To abu mafi muni shine har zuwa yanzu galibin masu mulkin mu ba su fahimci menene matsalar ba. Da faru Rabi Modi am kamar mm. idan muka duba sharin aikin gona a Najeriya me za a cewa menene girman wannan matsalar a halin yanzu? Girman matsalar gaskiya ya wuce duk tunanin da mutum zai yi don ban ta faɗar babban matsala ba wanda sai ka rufe ni wanda ina so in bai da hali a dalilin faɗinta guda ɗaya. Mu da ba mu san da Fulani da ɗaukar AK-47 ba. Amma yanzu za ka same da AK-47 wanda mu mun ga to me ya ja wannan hali saboda haka kenan akwai yiwuwar kamar yadda na ji shugaban sojojin Najeriya ya yi bayani bayani cewar akwai yiwuwar cewar akwai wani tallafi da ake yi wa waɗansu su shigo cikin makiyayan nan waɗanda mu mun san ba makiyayen ba ne waɗanda muka sani irin namu na da. Shi makiyayi mun san shi kullum ka gan shi da sanda ne da adda da wuka. Adda wasu zai ɗan sassare musu abin da za su ci. Wuka idan kamar abinsa ya kasa zai iya amfani da ita kai ya asara. Sanda kuma da ita yake kaɗawa. Abin da ya kawo wancan kuma mai ita ake tattare musu shanu lokaci guda a tattara shanu guda dubu a sace aka sa su a cikin jararin da ba a taɓa tsammani ba. Kuma waɗannan waɗanda ake samu za a gaba irin su shi na abokin magana ta bane waɗansu ne daban suke zuwa su shiga cikin sigar su. Bari shi Honorable kalil Bello ya da martani. Honorable Khalil ya kawo ake ganin Fulani makiyaya a baya bayan suna tafiya da manyan bindigogi da makamai haka. To wannan shi ma babi ne mai zaman kansa. Takaice abin da yake kawo wannan matsala ne a fahimta ta ai bata wuce guda biyu. Inda babu fitina ko min kankantar ta tsakanin makiyaya da manoma. Kaga wani ba zai zai saje da makiyayan ya zo kuma ya cutar da al'ummar kasa gaba da domin cutar ai ba wadda ta bari su masu rike wannan yake hoci ta bincin da makiyayan suke fara matsalar kafin su iso kowa kullum muna faɗi ko ɗani kan ya fara sata a wani guri a gidansa yake farawa sai sun sace nun fulani tukuna makiyayan kafin su don nan ne dukiya ga ta nan kuru-kuru ana ganin ta don haka suna fakewa da wannan yar rashin fahimta da ake samu tsakanin makiyaya da manoma akan zo a sace dukkan dabbar makiyayi masu zuwa su sace wannan dabba da makami ne ƙarfi suke zuwa to wannan ma wasu suna cewa yakan kawo wannan sannan kuma gazawar hukuma ta kare haƙƙin don ai ƙarfi kowace irin hukuma shine ta kare haƙƙin mutum da aiwata da dukiya. Garin Bello Ganin ya fito fes. Dokta Faruk Rabiu yanzu bar kama amsan da na tun farko cewar me ne girman wannan matsalar na rigima tsakanin makiyaya da manoma. To gaskiya girmanta ya girmaman da ya kai in ka kalla yanzu a wajen soja ma ba a noman gaba ah, kuma muna zancen food security wato a ciyar da ƙasa da abinci da yawan al'ummar mu da kuma yadda tattalin arziki ya kare da yadda mu kan mun ka kalli darajar naira ta kare duk ya shafi waɗannan abubuwan domin duk ƙasar da za ta iya ci da kanta za ka gaba ta da buƙatar foreign currency wato kuɗin wajen da suke buƙatar ta shigo da wani abu sannan kuma girman ta ya kai ga rashin aikin duk idan ka ɗauki noma shine ya fi ba zai iya ba Najeriya matasa aiki yi fiye da kowace fatta kowane sashi na kowane abu. Idan muka ɗauko batun girman wannan matsalar, kaga Dr. Faruk ya ce kusan a wasu wuraren ma yan kungiyar kasu kwata-kwatan na ma ba a yi to ko kuma a bangaren ku na makiyaya ya girman wannan matsayin take a gare ku kuma ta ya shafe ku tun da ga su akwai inda ba a yin noman kuma akwai inda ba ku yin ciwon gaba ɗaya ai mun aka in aka ce girma ma kamar an ita ai ya wuce girma ai mu a ciki muke tsundum domin yanzu ya gara noman ana samu a yi shi a wurare da yawa ai mu kiwon kwata-kwata ma yanzu a Najeriya ne ma ake gagara musamman ma arewacin Najeriya kamar yadda muka faɗa saboda dalilai na rashin burtolin da dabba za ta burtolin nan fa da muke ta jaddadawa ba wai fa shine kiwon ba a'a shine tafarkin da dabba za ta bi da jejeji ta yi kiwo ta dawo ko ta sha ruwa ta dawo babu shi haka wuraren kiwon babu shi To tun da ba ku shi dabbobin ai sun zirage sun tafi kudancin ƙasar nan. Saboda nan ne ake da ruwa da ciyawa. To don haka idan ana maganar Najeriya kuma arewa nan ne tushen kiwo kowa a arewa ga saniya, a arewa aka san saniya. To amma a yau din an wayi gari saniyar ba za ta iya rayuwa arewa ba. au ta tafi kamaru au ta tafi kudancin ƙasar nan don haka matsala mu kan a cikin muke tsundum. Masu sauraro a nan zamu mu saya a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. zo a madadin bakin namu da wakilin Hassan Maina Kaina sai kuma Fiona duduwa mai da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. shi ne ta da mu.